الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أقم بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امراتي آكرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحد عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته o ńlá ìtẹ̀lú ìrọ̀ àrùn gbóòrò رمضان bàbá ijira da sallah da sallam da ya kawo su ya kawo da ya shi ba ba na maji ne da gan bai cafo gursun ce a bai cafo gursun ne wani sansu a ce ya ba da bai da ruwa ya ba da safi gidi idan na ya ci gaba da karatu ba da yi su ya tasiri miliyan mai soko ya suratul kafi da da istifanin su alhamdulillah su kuma yawa mu miliyan bayani na ipade ba karatu ya aya ne zabayin sura zumana daga nan aya wuce ko gaga muhimmanci egwado shinka da ya zuru tugurin kusa ko kimgai eh, alamar kauna ya sukuna faman kana yanzu da kawo rabbi فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا babu majiji fassara ya na fargaga sarai etiyan riyo artuku bana na bayani bin da ne wuwa daga sababin zuri a yarshen daga dawonan sai bukun wahila ne ko riya in riyo nukun zanzan dukkan ko gagari riyo waga alotun kuro lobo soko waga lobo zawanyo kuro lobo ijo ko wani lokaci ya zawanyo na na a wannan ke wanga gano in so ci a ti ga lamari je amma ko soko bo no nǹkan báyọ̀ wẹ̀ soko bo ṣe pẹ́ àwẹ̀ nígbà tí fọ́kì àwẹ̀ ìṣúná ó ti wa ko soko bo no ìṣúná soko láì a ci gaba ba gano ko ijo muna wanda ijo wa wani hajji a tsara kiyamu mina hadisi na lafi zuwa kafirin na idan kurko tiyar matsala na wani su kuku juyayi da wani gari ya lamarin wani dole su kuka ya yafi ifi cikin ne mai su kuma kuku juyayi eh wani hadisi bai hadisi na gami ne musnadi ma ahmad wani hadisi gana abu sa'idu a udriko dayina ga kunna na tanawuhun rasula sallallahu alaihi wasallam a ya fi a ya jafe gudun shi kwa ya ba tun su musu da sallam mu ya tuna da ba a mu sallallahu alaihi wasallam da baki ko ko a nabi a nabi ka ta mai shi ja tutun aw ya turku amru min al ko kuma lamarin da cace zuwa annabi bai shi a yakikini ya zaɓi cije ne a ja tutu sai gogo fa kasran mabusul wa alun nuwar a na jaja keji zuru da galabi na fe barku wani fungundu a na je gudu zuwa na fe barku wani bí màá ló ti gbèsè nísàkúfà abẹ́ ìgbòdò níbi ànábìyàn sàkámayọ́ wani nigan ne yana wale su za mu take jejenin ilenin ya ce nigan ne yana wale su so zakama abẹ́ ìgbòdò ìgbò so fundin da zakama da ba a nisra da sallama gbogbo na ta haddar mini na ayi gbòdò ìgbòdò fundin ti fi gbogbo ba sa anabi ce gaba mari na juwa ina za su sa ciki ce ba da na yana su kube zai ba eh kala a ya ga anabi ga a tofa na ga anabi ga tubna ila Allah ai nabi Allah inna ma kunna fi dhikr al yi fa ba Allah soko yawa anabi soko ezanin ye ba ne tiyan annabi isa yi ba eh bayiri da suna yi ide etiyan da jadawar annabi zai ga duka ana akbirukum bima wa akhufu alaykum min al-masih indi kuma mi ya ne na mi ya su dunyaye ga da jadawar kunna bala asaba za ku mutu eh ne wani ya yayi kwala ne daga ashirkul hafi izulayi masu kubaci su soci nga mai an yankumar rajul an ku tafassar ya an yankumar rajulu yusalli li makamin rajul ezugu dikini weji nafila ko weji sallah ebo zandocho kaza wuci da ba ga wadan watakila wa ji sallan nan watakila makuga a ji wa ji jakuri ke mun wai da nan shirka da wani bai yi gashi a turiya da wani bai yi a shirkul hafi in eh, lafa su ko ba ci su soci su kuma bai kiwo ni ne ba Ina hadisi na tajo da ba na da sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi ya musa imam Muhammad na majrude shahid sai muslim wani annabi ga yi gaga Allah ta baraka wa ta'ala yi gaga ce wa da su ana khairu shuraka annabi so ko so ko ga wani da daraja ga zai don da ne zai da famu so ko ba shi ne e bai ba da zana la la famu famu so ko ba shi ba te bai ba da wani so ko ni bai za alkhairu man amila amalan da ci zano radin na tu a shirka fi rairi umaru ya tuna wulona wazan da ci lafawu so ko baci e ba ibada wuce ruga wulo tu ibada na lo ebo bo so ko bi wani to fa na minu bari fa ana bari mu minu min so ko ga wa wa she to wuce mu da bukata wa ne wa ko ga lo tu ya lo ga ji ibada bi ji ani bangi so ko wọ́wà nílẹ̀ ní àṣírẹ́kà nínúgbà ìbáadà ó ti tẹ́gbà àzàmì ọláwù fàwọn sọ̀kọ́bà títí gẹ́gẹ́ ohun sọ̀kọ́bẹ̀dà ó ti gáwọ̀ ojú gbogbo wọn nígbà àwọn ti bẹ ilé oúnjẹ orí so gbogbo Eh, hadisi ya sayi buhari wa muslim annabi ga man samma samma allahu bi zana gaji gwada jawo su kwa jiza dawo ko da jiza su ku ba ta dawo wa man ra'a ra allahu bi zana gaji gwada na su kwa jiza jiza ba ta ti zaile mu zaile ayo patadawo so zanne tuyo ci e baso ko be da baja eh irin da kaza ne tafe da tubo mu ce ga wanne gaba yin kun su ko eh wanda ji fuki ya ma na wasu da na baki ya tubo mu fata na riya ga to mu layo da baya Allah tabaraka wa ta'ala bai so so da ce da zai zo bayan sura wa cikon da don sura na tukun fadala ji wani ibba karatu yin fadala gaji in sura na cabayan karatu yin sura ne ya baci eh, mini wa hadisi al na azim da wa gari ba su wakin kafi malaika ta fi cinan a ciga mini karatu ya na yi bayanci fadalan sura na wani ga hadisin sayi musulmi na uwa daga aya buwo mini ya zaba yi sura na zandun da zai gbawon su kwa a yi mai tsa kidan jami rubana ala hadisin na sayi musulmi da biyu turbi da biyu abu dawo da biyu da sayi da biyu imam ahmad na bai dan masnadin go ibnu hibban bayaki maji kama kama ala hadisin na dai ke wani wace da dajjal da ku aya goro ne zuba wani ci garo aya goro ya caba ya suratul kafira ku fiti waga ku fiti waga bi take ku dajjal ruwa min ya darajar fadalan dan ko fadalan da suratul kafira jimman don da yiwa yi fi gbaji da gigoyin su kuce kokari sai ba lokaci ga da na sura wuro sura na mazai guda suratun maryam sura na la sunana na maryam ya na ya annabi isa alaihi salam kuma kula da fata zawa ne ba na na wata sura na na yawan aminan na ya annabi muhammadu na da mai ruwa da wani daga su kuka tun annabi muhammadu tun in wani ga wata ta daga jaladar ja zama fitita tuno nwa kwanu ga rufe da alamu da zaɓi wancan nana ji bata wani tabbatar wani ra'ayi wani ina da ga yi bata wasu ko ga lafura da na yawon gaskiya yau zubuta tuna namu da yamu ya gamin kurani ko su dan ruwo ibawo e wani yawa tuna na amine na amini ko yau patan ne kuwa su kuma tunanin bi muhammadu to eh sura na aya na fimini ubona yadda da mai makiya maka ba ci ya ko muhammadu sallallahu alaihi wasallam mai zama aya na fimini ubona mu yi shi tun dabba Eh, zaman a wuce su wata su shi tu duku ba ko ga shi tu dinni wuce ya ko bambanci ya bi bayan aya wa bayan murna zai ji karatu ya bi bayan aya <clears throat> sura na kemni ga gama kiwi wani makamaci a nisa da salama wani kada ya ni zaɓe da ya ji mu'alaci in lamifa e bayan sura makka wannan gai qadaya ne gai masala yi na sura ne ga kuma ga mai ala sofa jini tauhid ala sofa jini ɗin da ake zaman gizi yin malamin gai na sura ne ita bata da fimo daga teyar yana nabi zakari yawo na nan maryam mutu dabba mai ta nabi isa nabi ibrahim ita yi da wani fata mujiyar da ce ta nija karatuwa sai da kemme ya da za imanin rushe duniyayi ike wata da su muga yi tuni ji halitta na muga yi tuni kpari na ike si fujiye ike wani gani da sun nuji yi ni lamun ji daidai lamun ji goge bayi ba da kuma ci ba. sura ne wani da wani ya ce gaga da bakwai tsoron nan bismillah da suna allahu gai ga gada bakwai tsoron nan yi wata sun nuni ya ci karatu da tsoron nan kawai allahu na yi wata mafi biyina ya ci gaba karatu tsoron nan ya kuma yi da biyu da fahimto ya mutu biyina ya ci mutu gai arrahmanu isunana n'ime hukuncin musulmi da kafiri bayi yiwuwa na mai ke arrahimu isuna ga n'ime hukuncin musulmi ke kafiri ruwa ba su fuke ya mai suna su kuma shiga yawa taimako da yau kuji taimako a na su kuma yi ruwa da fara tuta ci ne kyau بسم الله لها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا كاف نعم كاف بهاوي بياوي بعين بصاد أردت بكنا أنا بطن بطن صار ibayne mazani a salafu sali ya ba fassara ya na jiwon ga yi su bi muraji yi bi zalim ipe da su kun fada yana su kun kudura ke manawo ilimin fata iji bayan ilimin fata a jike bayan ilimin lalace su kun sai su kun to na dai man shi shi ajmaha wala mutum je Allahu alam amma ne ga danon gayi e mu misali shi ka tada so mini mun wuce ko fasarar Qur'ani da mu wuce fe da mu ga harafi kucin sun ne sunne Qur'ani gona ke sai na ali na rabiya ramallahu wajahu bayanin ga arafin na sunna Allah wa yau na gala mu da min asali da jalan sai na ya da masu kwada wa da ya ka ya ansa ikfirni ngara finne shi wani jirfi ga su kore na wani jagun mai ikfirni su kofa da ni so yana da ta tuka na zannan da ke ma'anuwa sai allah zikiru rahmatu rabbika abidahu zakariya mai zuga ذكر أبو خبر يا مبتدأ في أنا تقدير هذا ما تقدير مبتدأ في أنا نما ويتو eh yato shi ne wai na wai abu da wai tun ruye zakari ya wani bi ma'ana sura no so ku ta bai ta ya zakari ya wani so ko da wani da muhammadu da mini yau ya coci ogo na wani layin tun da wuce yau ne a nan zakar yawon ibn kafir yana tafsiri ko ga sunne zakari yawo elu bai mamdud amelu bai mafsu e, yumaddu wa yusaru nga bawe ko ga zakari yawo da an zai wasmoni da isin matutu ga ba wai olubu zakari ya olaranza da zumonu da isin masu na bukira adasa na jitiye na tubu baba lalle annabi zakari ya hukum na lafi da kafin ji bayani a yi nan kana nabiyan azima annabi wuyo ciko ne ni annabawa ya bani isra'ila ne eh annabin wacce koyo ta ciyar annabawa zakiyar bani isra'ila yau min bayani ne daga mina hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam wani annabi ya yi labari ya ce annabi zakariya wakacin hadisi ya sayi muslim ne eh, hadisi na bada min ya kitabul fadahil wannan <clears throat> annabi ya yi labari ya ce annabi zakariya wakacin annabi kana najjara kafin taronga annabi zakariya yau na mai yayi cho atuna choya ola choru biyan sinayen kafinta eh bil akhas ke na daraja mu ya sinayen gwa bil'am ya ce ya zuga sinayen guga wani tsuba tuno duga mai kyona kimna na ji bayani ga gan kafinta na annabi ya ji jina ya kulu min amali yadi e be dukiya ne ba wuce gano tuna ga mu yo kuga ganga anabi mu yo a goma ja panya mu mutu kara ya ja ina na ba ji ta tubu pata na dona adja anabi so ko ne wo gona eh hadisi bebe yirsinana na ba ji ta na. amma ya kuma man bo nga mi yi man da shi bo mi yi man da ko na lokacin don ga da ta kpani ji ko kirki za kamin do ne mai na na baje ka bi ji na zaman kulla as'alukum yi ajara mi wai gaba be ya mi wala da be ya ẹni mi gina mi gbé ẹ̀gán wà sòkó ìpani ohun eh? tó àdàgbójú sòkó da pani ohun ẹ́ ina na ba ta tuba na da wani arda bayan gwarza bata annabi muhammad annabi fedro yanyanyi ya ja annabi fedro ɗan eh, yawon kwa sallallahu alaihi wasallam in fiye kurkun fiye wani waga bọ́nà wọn bá fẹ́ gẹ́gẹ́ fẹ̀sì to wajen hankali a wọn tó ma a ga ṣe mọ́ abá àwọn tí wọ́n wọ̀nyí bọ́nà abẹ́ ìyàwó yìí

ẹ̀rọ yi tí kàlá kala wọn fún náà bí gábẹ́ gàdọ̀ mọ́fù ya náà yau kún a ya náà àwọn oṣù oòrùn tí kẹ́nà sọ̀kú ẹ̀yà lẹ́nu ìjì tó ti a lórí ìyá pẹ́sẹ̀ ní dọ́ndọ̀ wọ́n sọ̀kú ya bá yi lọ́dọ̀ ìgbà so إذ نادى ربه نداء ina da fa lokaci gano febe yi coci na na da rabbawo ina ni bin nidawa abin yi ba wani kai addu'a lokacin febe ba su ko coci addu'a na zai fa ina da rabbawo nidawa hafiya fe yi su ko yi na mai su soci na da e zanen ba be su ko na kawai gashi ba ko wa wa wani be su ko wai ba sirriyo su kowar ba zaɓe wani da daki za a awon gama sai su ko ce mu zaɓe ne ga mu alhafiz na kathir ba mun da bayani ne na kwala ba da salam sashi shi man mai wacce ko da shi zuwa na kirki na a ga ya shi da ce annabi zakaru ya wa ga naki wa nama wa kadinama ashabu lokacin nuna kice tilani su kwada ana. zangi pata elele sahabu jamaa zipata fili elele baleba fajala yatifu birabbi yakunu khufya yi soko fege ya rabbi ya ce mi ya rabbi ya ce mi ya rabbi ya wotoce mi emele zin fe fe soko fakana allah allah ma fe yuje fakana allah lahu labbaika labbaika labbaika ilege shine wai gasu su koya wato ce mi ya wato ce su koyi mu ga me yawanin me yawanin me yawanin ki da goyo ba nana da min ladda mun ya ju o su ko bibire Na daki ni qur'ani gayi kul man yunjikum min zulumatil barri wal bahr tad'una tadarrua wa khufya annabi ga ya za a gango. iga da ba zikuri ne kin teo da ya duyi na lokacin wuce ya nuna wuzu ne ce ba su ba duwa ta daruwa da kyade wa kufiya da bere na cikin mai ya kuma ke sauwa ba baki bo ya nuna lokaci ne wada na gaiwa addiza na gaiwa lokaci na sai allah kici suratul anam kici suratul anam da su kuke ga gajin nan uduru ta tadarruan wa kufiya inna rula yuhibbul mutali e ga be ga yi so ko e ta boyo e ga yi so ce yi tadarruan da gade wa khufiya da be la cikin boye su soci inna rula la yuhibbul mutali lalle so ko je ko ya da ne bituna eh asan ne ruwa da bitu da to ba duniya in na mu jaja ji bayani na in na wanke ga ganda ji darajar zaman ya jana ko kuma ga da jiwa ya jana ko kuma su kula ji haramu ga ganda ci hajje jana wato shi shi su koya ne na iti da wa fi ke su buga ga so ko ne wani rami na ja anabi a so kuma ba ko ci tsani da su ma da mu da ja anabi ne da na iti da wa fi ko ro ga so ko aljanna na wala da bi ga mu ci ga mu wa ko lo ya biyo himma man zai ji bayani ga sunna aljanna annabi muhammad al-kasrul abyad eh emi boku a cikin hadisi su nuna guda wani bidiyo a biya aljanna da sallallahu alaihi wasallam al abyad ko ko shi shoga aljanna na ba shi ci gawa ala biyo wata emi boku ko ba ku ga zalunci sunna da a cikin hadisi a aljanna a wata su a musu ko amma kuma na zo white house yau ɗau gaskiya wuce a janna na bari janna a nusa eh shi so gogo kamin don da zaka da ni dace ba a uke ukin eh mai na rufe mun bi bayani mun ga imam maliki da na mu tu bayani ne naji to aya ne naji ne ga ga ga a jihar kurutu ina su ba wa lafi ba ta ci aka ci a rubutu mu ne ba ki ba kuka aduwa yau mu dai ba wula wa lafi da daki in ke kan eh amma imam shafi ga a ah, alkunutu na wuɗe na waga a jujula. ki wuce mu wuga in ga na nabi jujutula na wuga ba shi jewa a ce goye san so sun nuna a nisa da sanar mota alkunutu wata wala da ruwa domin gaske mu ga cinai gwakwai addu'a ne ya gobe da ba da sallallahu alaihi wani ka da bi da bi la to a ciwa a ya dira addu'a mun bana ban tare da ne ji sanin ko ruwa so da ya ci iga cinai wa ne ga na tuna na ga yi ga manufanye la ya bele ga da muhimmanci lokaci na wani ba addu'a wani ya ne ga addu'a ne ba da wani bukatar da ya ji ami ami cikon abin da latu lokacin da wani ba ko ma wani rufe karatu ya ran da da adaba da fahimta yake nuna abuwa ya gasa e ba sun wani agarnatu lokacin da zai ba ba do ga ganin ne na shafi tita ci wani wato goge ko aki nan da ci da burana jami'in juna mu ci mata bane mu karatuna agarnatu so yanayi na waga da na waga ruwa da waga tere ko da waga cikin wuri waga ruwa na kuma wuce mini kuma wuce wuri so ba yi ba yi kyuwa قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا واشتعل الرأس شيبا ولم أقم بدعائك رب rabbi shakiya lalina nabi zokar yawo tiya soko na nuna jilabe da ke nuna soko ego ni wugo bini ego boyi wugo bini ego ni wa gida insani zakar yawo yana izana nabi zakar yawo ba da soko ya su soce na soko na tula ya al'umma ne ego kibo ego ne bi kike mai tsoyi ya san tsakirki zai ba a tuwo ina na da zakari yawo da su so ci ba su kuna na su kuka yawo kawai rabbi gojo ce mi in wa hada da afu mi lalle mi zakari yawa su ku ya mi ya to ga guni in bukka da na tufu wa shi ta ala su she ma etin na ne yake barabaro kenan wuji gwanda ci ba da shai ba wa fu bokin ti ko ba ti yayi ti ba ta da mu yake barabaro kí gana ebo fúfúrú fúfúrú kùnà ní akùkù wọn akùn bí dọ̀rọ̀ ayé kàrà fi ṣèkíyà sọkọ yìí na mai yi wọ́n dáná mi fẹ́zà na gajin za tábí ibar yìí na mi sọkọ yìí na mi wani ní mi sọkọ na ma na adọ́ da yìí ba sọkọ bi tuye ga yìí gajin za tábí zanen ga wani kana ne tufa ta ga wani ladabi shi guda ne da zakari yawo kufiya wani wayayo ne ya jaji karatu kamin don da yi gabaci a basu kwa abuwa ya kazanci ladabi ne zuwa yi mafari ga inne wa na afu ne su kumi ya tuku mo gabaci a bayi da soko fi rugwa gurgutu ne o soko ne bakari soko ya dinci ne wani soko mi da yan gani eh fi rugwa na kasa kasawe bani èso òṣìgáde ní fíìmù látàfi mú ẹgbó òdebo ohun gba agbẹ́gbọ́gá ìgbàdáwà bí àsòwò wọ́n bá dẹ̀wọ́ àbáyé ní mi déèrè. lawu gaga wadda matsayi bobeni wa wana adeba ni wadda gwan wana sai wuta sako wanda na abu bini tukuni har turbo wata ala za su ce ba bima kukuti mijina fugugu wani lokaci na wanda ezo ezo ta su kufa na uzuri wanda na wanda karba wani gwajin kan ga wace a su kuyi ba kaya bincin so kuyi wakar da kanku eh, sai waya so ko ga manjo so ko ga jiya ne kawai jiya ne ni da za jiya waya ni da za jiya niya ya ni da da bina na bi zakariya wallahi ba no gai daga Afisa na de dushiyalla ni ne fata mu kai so ga afiza ne ba na wace ne ba wani ko so ko to a kai ga ولم أكن بدعائك رب شكيا دعاء وأقول مزدرنا للدعاء يفهمون ودعاء الذي لا فدا باسم مفعول كما كافيا كتاب ونفكر في باسم جلاله addu'a na miye ba wani soko eh nufe za caga nufe za na wakula kana bai ji fata wa gudu wa wani a cikin wadda yin kando mai fiti fata daga haduwa ya haɗu banza su kwayo mai yawa kyau ba وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امراتي آكرا فهب لي من لدنك وليا أتدقى وإني للمي ذكر يا mini damuwa musu ko kaftun mawaliya mai suna ya zane su yi a gini zane a gini giban da zai na yi nuni fin nasar zane jagami de dangi jona kami na a ga ge giban botu na ga itumi golo na ga muna golo na kabari da am ke yin zaki alazumide ngicilami nime suna alazumide nuwaraita bisimin wake ni bambona iza yaro ya jiji za a tiyo ni ana jini dai kwaiwa so abe kini gaga jaje ni ba ni mai suna ki abe ki ba dini wayo addini wanda ta fi yiwu eh? wakana simra ce akira mini damuwa ngobe ngai gaga ni mima ramu we maja katsanga nigade kiyeti tachimi takechi gya gya ta nigade nitapa kwa ngo uju patate pa ka kawo ni bese mo da na ko an kimi kiyeti pa na ero ni bitana amuri kinda ini ini ni ramu ah وكانت امرأتي آكرا فهب لي من لدنك وليا بأتي سقوط أمرا daga gwayowo ta mura garbe waliye zana gini gudun yanzu nufi egi ta mura garbe waliye iga cire mini sura ali murano ba na su kudin takarda yayin Allah ta baraka wa ta'ala lawi gaga in ji faruwa da zo in ci na hankali ma a nan zakari yawo a nan zakari yawo ta ci ya na ne ba ki mai wucin mu ga ji faruwa ce na na maryamu ne na إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا من ba kullama dakhala alayha zakariya al-mihraba wajada 'indaha rizqa qala ya maryam anna laki hadha qalat huwa min 'indillah eh inna la yarzuqu man yasha'u bighairi hisab eh unane na na maryam we na na we pano kan ru gan gada e buwo ba mun gan ni masalacho wajada 'indaha rizqa wa tawziki ebuweji esusunu zaki wanda ga ebu gaba da kawci bana wato shi tuweji a anna nake hada bawa da ci ne mutum ne ya susunu zan kwalatu wa min indillah wasu kula mai gina eh? a inna ma ya rusu kuma yi shawar da yin sa so kwani na arziki da daga kan kuma ma a yaba ni ba ko eh, da a da'a zakariya rabba na na annabi zakariya wa fushara a. ibu mutum wani laficin da kimi ba na bai fanini bayan eh, mutum na nan ya su ko da a zakari ya rabba ka da rabbi hadini min ladunka zuriyatan tayyiba innaka samiu inda ka samiu da so energy for our na ito jamfani gan bai tambaye shi ko ɗan rayin fayar da kuwa sokon tsare kiwo wani ba da sokon zana ziki wani ba da sokon zamiri moro woto hayona yoto awayo bamisube zamiri wagina ungaiti nadoolono bamisube keya wakade bukata umongo na zote kusokwana eh, eh, ya ayyuha nas ila Allah wallahu hamid ya yoga italaka oyo abinci eyo tolanga ekomukwe nineeboga unte wona unte yendwa yabinci uyo wallahu walganiyu halisu ulaituye wadata ulaituye ko azikise soko zite omadela ejana agaladeegi emugo sokonoveega uh, wadaraktu ma khawalnakum waraa zuhurikum sokagaladeegi cukagino citaandawo wafe yamikolo o oh, wani de wani de hawalna masa kodon tun ya yi mace kotu ba cira da wani babu mun bai ta shi ga masu kodon nuna kotu ba na kan yi mace da wani su kuma ne ciwo يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا إذا تنانا من جب بالغ وإن جبت مواليا من ورائي manzi ga kirarun kafi wa gonan gonan ga wa in ne kaftu wani a yi wa ra'iya wa fatuwa ya wuce kalimu je manzi na ga fatuwa ya wuce kalimu ga yi daga magani wata sarara ne ilaranci fatuwa ya wuce kalimu ga yi asmo kula da suke fata na gona abubuwa bilmadu ya nanama ma a jaci ebo tafifan ibo sauki wa yin taro kasa yanayi asali na yi mawaliya kamin bin rorar da caji da fada ba ya wuce galibu na aya wuce galibu ya fatu so kura da jike fata a cikin da wani ne shafin mawali min wara'i eh wani ne shafin mawali a min wara'i bai sani ya wuce galibu na a jaci je ta tafifan kata wuce wuce aswaf su kuma yi rufin annabi ya tuɓe a annabi zakar ya rubuta ɗan nan ne wajibi wani na soko ɗangin ne yi rufin ba jini gun ɗaya eh, wai rufin aliya gun ngama jirgin emi emi annabi ya kungu da arziki ilimi da annabinci na kuta wa? zikewa eh? wakati ule annabi zakariya wato muka yahuda wakati ule kimna rasu da kafin rubai na uga na annabi ga ya annabi zakariya wa kafin tuyo ya kullu min kasabiyati na shi tukon wani alafi zini kafin da shawara ngowa mislu hadha la yajibu mala ya da kafinta ku burki ayan kan eh so mu be rifu ni jiru guna kuje kuje dukiya ya ezaje wa da siya wal anbiya ba ta ko irin dukiya kuma cewa fayin gawar gano a zahada shayin fitoya an na ba jihada bice biya biyu ke ga zantan biyu wanda kai wanda da gama a yanka ya a ta alubu ka a duk gaya ya da ake yi tsarar nan so ya gama wani rufe ne ya kuki cire gini ne mai biyu ne ya wo ya wani rufe ne an jaki jikun ye ne ni na da biya ku na da koyi na ye na luba ye ni ce jibu ya be je be na annabinci na e gimi ni buju moce giro ci ga ni yomo su ko wajara ni rabbi radiya su ko tumi na ba duniya ko za ya dawo eh nan ne ruwa ga ne eza ya ruwa bayani tun wala da turu zuwa so ko ya miki e gidan mu ya roya ne mu fi zai kaza yiwo kaza yiwo kaza ba wala ta waja wo mai ba ruwa yo ai waga da mu te ko a ci mu an ni ma da wala na wa ba ji da ruwa yo na in ga mala bici ci mu mu ci ko ya mu man ci ji a su su a ga ba ruwa ya ga mu alheri e ji e, ba ruwa sarai addu'a ya mance makin banza wani na nabi zakari ya wanda ya yi zuwa nabi ya yi wasu yi ba ya su kwa ku to yi wuce mu ka ba su ko iga igba yanzu da duwa ya gi su kwa ne kuma ba su kwa ku su kwa ga yi fi mu wace a iga ci haya da ne ya rufu ne ya rufu ya ku wajen an rabbi hadisa ji tabbata isai bukhari da Musulmi, hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga bakin na hurara gobe na annabi ga na tukta samu wa la takta simu wa rafati dinara annabi ga ya guki ciwo muke daya na ga dinari mina ya duki nuna bada ubiyar rujuwa ma taraktu ba da nafakati nisa'i wa mu'minati ramini fa wa sadaka Ina ne mamadu ga ke ruba pata na e je àǹfààní biyu ne pa mimi eh e tulo chimi ji ku gimi ji e ga e ga ke ruba pata na sadaka wuyo ute dukiya na ji kuma ya kuki cin ja gina ja sallallahu alaihi wasallam kim na mu gona ga ji faru annabi ga jaje ne na suku wajajilo tana be waye waye kula mala ya yahudi ne kuyan gici na wudan gici na gimbo na wude na wa gibe ya liji na so ce hukula ya yahudi ti sofo mala na je wada shi da gici na fotu da kina ga gan su zumu go gici da ke gina sallallahu alaihi wasallam babun nan ide bukata na ya na hadisin da cicile yi nan zanen su kwa ambaci ele ga gan a yi musu ya nabi amma wallahi mutu da su da ta halitta da maki ya halitta ya yi a ga idan ji yi na da shi ya yi ji gama ne ya so da ya ci mutu ta ne da gama ne ya so na ga wasan na halitta ya yi wa halitta ya wasa na halitta awa halitta wasan na halitta mahabbata ali ko ta wuce ne gabana gabana yau mazuruma yau ki a gayo a ga alif sallallahu jajiri nan eguwa yankin na na bide na da gugu a cikin gani ni mai alif sallallahu nan na na fatima da yi ba sai na bakar gan ba ko duru dan suna bakar ma dukkan ya ce babu sai na bakar bi na kuti ciwo a subhanallah subhanallah bujin ne zai esu na soko esu na soko eh faci annabi da dukiya ne gibuna kuma da za ga yi shi da ni ga nan ga lugwa na sadaka yo eh nahnu ma'ashirul anbiya a ti ga nabi go la nurasu yi jama'a na baji e gini ba e me yi gani ba na sadaka wo ban do aga da be gungiya na baji min qur'ani na unjiya gungiya dukiya ya e gungiya ya ilimi da annabinci wa warisa sulaiman dauda annabi sulaiman gibon duwa annabi dauda amma ya dukiya ya ilimi ya annabinci yau yarizuni wa yarizuni ali yakuba amidi yakuba bu amidi zakari yawo ekunyi neyi muwana minjiro niyerukiya eh shituko we ba hadisi na ta tabbata da masladi ma Ahmad da Imam Tirmidhi lu bai da ni sunan go amma ga hadisi sai wa hadisi Abu Abu Hurairah ga anna Fatima Fatima ce ginza ganci so sallallahu alaihi wasallam radiyallahu ta'ala anha kọ́lá tí ó bí àdúgbé sí àbọ́kẹrẹ rẹ̀ na láàánú mai yẹ́rù súkà ìdámítà ne àbọ́kẹrẹ mẹ́ jùwọ̀n ní wọ̀gá jáàjẹ̀ ìzá jùwọ̀n kọ́lá wọ́lẹ̀ tí ó ayé a àbọ́kẹrẹ jùwọ̀n ní kọ́lá tí nana fatima bá fọ́má da nálàá rufin nàbí àsàrẹ̀sẹ̀rẹ̀ kí láì jáàjẹ̀ bàbá ìyàwó wọ́n da na kuwa da gansa na na fata mafi gan bayanin da su yi kama kala ba ba sana bakar nabiya sallallahu wana na sallallahu alaihi inna nabiya la e nabi so dukiya walakin awulu man kana sallallahu amma kin ki ba min ya lifa gaye lambar ya mu musu ji da buwa yi nan nan zana na ya papa tuwo fata na miya mu na dole na ruwa ji lalace ba ki ji kenan wa wulfik ala man kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yulfik zana na ya mu dukiya wuya fata na yi nan na ya giba na dubo giwa da musulmi ji yau ba ki tsawon na ne kin na ne ya tsatsuwa da ya ce zana na ne mu ya tuwo fata na wuya mu dukiya ya da mu dukiya mu musulmi don na gayin gaskiya lamarin na na fatima gaskiya wo wajen biya amma guji na ji ya ji zarar kowa na a wanda a rike yin ne a eh, ji kiya bai sai na kafa ne na ma zalunci ji wani rubuwa na na fatima da kan mutum na mu ruguna nwa bayani ga nawa ga ji sauƙin yau ga mutu ake da kula na naji sauƙiya mun na kuta daga wuce mun gai sai na abin da ya yi abu kuta daga wuce ya so mina amfani da zai ke da jin na wani ya fa na da shi ya ce la shi ne ji da ne wato ga mana wai zo ga mana wai zo mahabbata alil bait al mazmuma bai kuma ne wani daga daga ga mun da zama alin da kasa bakiya alin kuntu makiya ne da yawa shi ya ji kaji makiya na sallallahu alaihi wasallam a na yi mai na sallallahu alaihi wasallam da safa na ja zane ja da fi da annabi annabi mai da ci da yi har da fa karshe ya fata ne mun wuya yi da da kuma da baya eh da ke za guru ga e za da fi da za da na za wato to izadi ina wannan ga ina da so yiwu la gbẹgbẹ wò lé ní àdúgbò da sẹlẹ mi tún àdúgbò tó lè sube yọ. sọgbó bi ráàmù bi ẹdọyè yà á bẹ bẹ tẹ da sẹlẹ láàrú sẹlẹ sọkó mu bẹ wọlé yìí gbẹni bẹ ayé kí o kọ. يا زكريا إن

Eh, wanda ke wa ga ga soku ba duwa we ke su na soku wanda ka ka da tati za ta su na soku no o mu ga ba duwa duwa ma cikin ba gibi buru su ba fe ko mu je ne ce da su soku a fe za da soku ga ga aji we na aji nga ga ga lugwa we na lugwa na wanda fe za soku soku ma duwa la shi kinya ya ce soku a duwa ne da zakari ya rubuta ne soku a su kuce ga biyu daga ya zakariya ya wani zakariyawo inna nubashiruka yi koya koyawa labarin bafa etibugwa duwayogun bigula da yawa magibarufu wa magibagi ismu yaya sun megin na mai yaya wushi tuwa na nuwa ta mawa sun na yanayi yaya lam na lahu min qabl samiya min ga shawo ma yitaba ya za ne eh, ya ya shi ya duwa ya duwa ba ka ya ya yau e eh, samiya zana yi masunne da duwa yi na ushiwa aga zai ya ya shi da ya duwa na yi ta su ko ya sun ne ya duwa yi yi mai ci yi mai kan kan la wadannan aga zai yi ya shi da tana ebe shawa idina aladin wa'anan su noma can mun zile kacin cune ba kirawo kira gufa da zance abin inna nubashiruka bi inna nabshiruka inna nabshiruka uba kira ya hamza burgiyo a cikin wani bawon inna nabshiruka keminu guba ba da inna nabshiruka yana a ci gaga yayin shi ne bai gobe gutu abin rutu bai guta bai don ba nun yi mini sura na rufa inna ma sarna wa bilisanika lituba shira bihin mutaki. Eh? Hamza hamza abuna ga litabshura bihin mutaki. eh mutunzira bihin qawmal mudda so babon nabshu kawai bo taako ba tsoyo littab shurawe ba eti kibo eti wazaniye bashara ya gushuro bashara da yi mujarraji nan amma kurawa suke fata na abu da tafifi kem na hamza ya bugu tafifi na e gbogbabin da tashdidi wazani fa'ala ba lawon fa'ilu aja daga inna nubashiruka kem na yi gbogbabin kiraya asin ruwayar hafsu kemina asimu gudun ruwa guba burin ke hafsu don shi ba na a cika ƙura da shi ba ta na wata kwa hamzawa na a cika a bawon rubar shiruka wata ne fa'ala yi fayi man shiga wata cimai ki bambanci na a gudu da tsakani na shiruka da rubar shiruka yi a gaban bambancin gawa da ba eh, a kya ala bayana biyoyi kemin na wani na tsoron guba ne ya bashara ya bushuru ko zani fa'ala ya furu da tsoron ya bashara ya bushuru ko zani fa'ala ya fa'ilu a ke la tsoron ta ci biyoyi ne waga da tsoron ya abushara ya bushuru ko zani afa'ala ya fu'ilu ko kuta ta na ma'ana ne da biyo kime ko a ya zalabarin bafa so na na yi kwanu na kan da sulasi sulasi majidu da mazidu da hamza da sulasi majidu da tadai bata mana guba kuma shi labarin mafaya inna nubashiruka bi gulamin ismuhu yahya lam naj'al lahu min qabl samia kyuba qala rabb بأن يقول لي غلام وكد مؤاتي آكلا وكد بلغت من الكبر عتيا Allah tabaraka wa ta'ala ga annabi zakariya wuce ayar alimci in zawani wani gona ga rabbi ya wuce ce mi anna ya ni gulamu lokacin iso to mun abin ba ku abinci ba a ba ba eh anna kina dudana lokacin kici na dinwa kima na dudana ina mana me bi ga su ko wa kana timrati akira in bi bira mu yo wan maja kuma ga rubani gani ga mai ya magi baki alabi muzuri ba baci be wa kudu faran tumi da kibar yi itiya e bayan ko muke da dubbe dubbe da dubbe dubbe na ku kuma tuka yau ku ta imine maja limakuku omagami amagi eh waga ne daga nan cikin wanda su gwaji wani gama lawuci ba wa ba su kwaji zawon jibo ke dole duka ba ake mawa da lanar mai zigaya da dinnan zigaya da ya mati kadu fi imaniya abe ne ke dinna we ke ke gina da ko na ibrahim ki so bana eh rabbi arini kayfa tuhyi al-mauta so kala awalam tu'min so kada waji imani ja no rabbi la wo e ke mina wo mi so ko de su ci rayina waji imani ji gami so ko da rayuwa mi maga da raya kala bala ngi e so ko na imani jinu walakin abai na mai giga goma bai rumi na liyata mai na kwamfi ekwe gano da kucu shi tsoro ga fayi e, sai na da wani ha ga ga babu mai mani na tito a annabi sokuru ne annabi zakariya ba annabi sokuru kuti zana da sokuru shakkan eh lau kewa daddanon babu ne a dau bica gagi bayo wuce shakka ji sokwa eh, an kalita ci bi an kalita ci na wuce ne da wani ke wani ji sokwa قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا الله تبارك وتعالى قال كذلك <coughs> قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا سوكو قال كذلك اتشي دغايوني kene de mi gawo na na ti ga kala rubuka bi tole tso tso ro bi tso ga gawo ke wa de ki ba yi mona huwa alayya hayyinu a ci na muna jini ba mu so da sarki wuro inda ya tunda ci wuya Allah ba ta mai yanar zakariya ne ko kada halartu kamin kullu da halitta wa gaba so ki nan ga wadan ta kushe a wani yin ba da wanda ba wanda ba da ci bala wanda ba to ke mun wanda ba da ci bala wanda ba na ci ga ki wanda ba ma du da mo man ji ko na so kira ku ba da mu kira ya hamza ne ki sai aka kwaja ko kada halartu naka قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقناك من قبل ولم تك شيئا يسوع عليه توجشدو وما يندل كانغا ودبوا يشدو ولا دبوا so nuni jami nuni azama nuni ciwo ka tanga su kudu ya lujo su kudu ba so khalaqnaka na ma'ana khalaqtuka rudu amma ciwo yan azama kiraya zane keji ji fata na abuna do kada halattuka kin ne ruwa ne kada halattuka bin qablu wa lam taku shay'a man shiga wa zaci ne lafazi ya jamu ya ce wa kada halatnaka da lafazi ya fura da ya ce wa kada halattuka fata mana ne ne guba bu so ko bu giga ko ci guba ba ne na rubuce isna bi khalqa da ba Allah tabaraka wa ta'ala so ko bu gidan tunna amma a fuska na lafazin ya ifiradu abin wuce ga waka da halartuka na mai yabona rabbuka shi domin ga kwala ka zalika kwala rabbuka daga na rabbu yi mufurajina ga malawun ci bai nube waka da halartuka ito eh, wata kica da ci kira ya halakna ka ci gaji tabbata da bu bu ayanar da su mawani ba na coci a ga yi daga wahananan millatun na wasa kata so millatun na nun zamu tiya ba go e bo nun zamu na ga tiya e boro no ga nan nun zamu shi daga balo ci ga wakar halakna ka a ga wa kake culabe kan ga ci so ba da ku ke baci eh wucha wata kila da lafzi ifradi muga yalo ibn fadar da lafzi jami a da yau wuce ga ifa ka tuca ne suratul isra'i ko subhanallazi asra bi da laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid na aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'ul basir wani ko wane mutunan na mutuna subhanallazi asra kí ni fáìl ní àṣírọ húwà húwà ó ti zama da tó allah ìfura dújọ amma ayana lamitin na kí wà náà wa a taina musa kitaba mu da bebe ni mu jami mu ni azama wa a taina mu daga wa a taitu daga nu gaba to ga asrana asrani abdi ya bugo wa a taitu musa a wa a taina musa kitaba so kula yi tunaji da zuwa ni da bayanin jina mudamini ya kwashe bayani ya kwashe balaga balagatun la tudaniha balagatun balagu mu yi su kone balaga gudun da zubuwa wani eh adda wani na da ji sofa ziji ji ne so sai su ko قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا قال رب جعل لي آية النبي ذكرها والرسول قول لي واري ولا غاماني غام وجه وزلا يقول لي يا نور من قال وجه وزلا مجمع كنت بيت بيانا biyar wuce iti ya na wuce wuce ya to rabbi ja'alli aya su kuma wago nan mu ya alamu fa dai mun diga mu alamu an ya alamu alamu na juye bi ya alamu su kuma yi sauki qala ayatuka yana bilaja alama ya wani Allah kallima nasa thalatha layalin sawiya wa fe ya shibuta wa gagagazen don bai wa sawiya yashikutana nami shi chino eh suratu ali imran tugayo qala rabbi ja'alni aya qala ayatuka alla tukallima an-nasa thalathata ayamin illa ramza muna ga babo ga igiti kuta qur'ani ga igiti qur'ani fassara ikidukuta yeshukuta ebo venuve ikidukuta ka oimbande eshima o venuve eshukuta ka oimbande ekidima ikidukuta yeshukuta wa gemigemebizashiwa ila romza ishara to wafeto etiki wafitadaya eh. ila romza allah tukalima nasa thalathata ayamin eh, thalatha layamin sawiya ishikuta amikebezi wa jayi wa ishara wa fecho chuma فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا الله تبارك وتعالى قال فخرج على قومه إفتي قدامي عن ذكر رواتيا بتجتمعه من المهراب للمصلاة بعد سلم فأوحى إليه a zakariya ya fece ishara ya ga yadda ya ga yadda ya biya eh ishara wa kanu tufassara ya shi hujayi ga fa'u ai ashara ishara wa bi kana wa mu zara fi kafiri a ci gama to wa bu mu manu ashara amma wadda cikin sarar katada to shan katada amma ruwa da cike bada gaban shan mujahidin ba ne mafayakin ma'ana ya asharo ga ma'ana ya faru a ya kiyo ka taba lahun fil ardi eh kaka bakin boya fassara mun ga asadi a shek sadi mutu da zane yi ma'ana faru a ire ka taba lahun fil ardi nka kaba kimboya wugo gageje ka famu fe kaba kimboya gaga kaza ya jo kiugawo an rubu gratan wa ya efe tulita ta tsociye tolaji tolosu ayan na emu fare nunga ga fa jana ala qawmihi min mai mihrab man jiga rabi masallaci ya mun da ci don fasara ta makamun murtafa da na banin kitona ne ba da mirabi yau bana zakari zakariya wani ta ce ya sallah na ma kito ta ce ba da talak muje ta ma muje ikina mauna da khair da bayanin wai ma malikin na ro na limanya ta fito babban to ya ma mumina limun ga ta ta bana kito bẹ́ẹ̀ máa ń wù ṣe mọ́ gàkí máa lọ́wọ́ ẹgbẹ́ bẹ̀sùn yẹn etí yẹn lè amma imamu ba a indo bi ah, da ba liman ta fito ya mamu fa ɗayan eh, fahar da ala kauri min nira ba na nan gara wani ti sanda ta nan ce shi da mamu yi zanen uketo balazi hindo bayana ita kwata gwayo aya mai launi darja ta shiwu da jimilozi eh ke fadila shi gari lokaci na alfitirilla har lokacin salatu ba ta har da lokaci na zuwa abin na eh, gida fe benawa to ya ci taci na lajiyar ke kwata lozu daga nawaji zuru nan har da gwawo magirbi lozu da wani iba e istilamu in e mai e shari'a ne so eh wanda dai yi don kuma tasbiwi tun ta ta so koyo da lokacin zo. iba da ti da lozu kagi ji kokare ko ji subhanallahi walhamdi Subhanallah, alazim subhanallahi walhamdi subhanallahi alazim subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar duk da mutacin su hutu da bashin kama kamar su kullum da ya ce ya ta samu yi da laje to rusu su hutu yi kokari magaji masu kwan sun huci so a ilai ne ba wani kwanan ka a ibini ji ayayen kuma ne ci insha Allah inda mai gano jihadi daidai na ciwon ya sako a kukukwata ya sako gawa kukwata ya sako wani ke yi bayani kina nuna idan da cikin muhimmanci abu na watakila ilasana jiwana ilasana ituwo idaye gan ga mai te mai rago istilahu ne ya ji amfani da yin bani na ajiya ba ne wace ya goro ya liman masalaci wani ajiyu na da gan gayi mai rago kuma aliza ji ya gwakwa gada masalaci tuje ajiyu wace ya goro ya liman amma ina suna nutsira da sallar nan a tuma suna ci gungulu ku babu babu na nan gai sunna a bi ma'ana kin na masallaci ila na ga na wa mona to ruje flat a kya tutano mutum kata kusurwa gunu gikin yadda ya tuka ta da ci kenan lemon gashi da mu dogoro shi kenan da ake da ya zuzu mu fila kicawo fila kicawo ya lemon gama lawa gan kabutu masalaci na zai tufi saudi wani irin wa da nufin ganya har mana zai ka littafi ya cinya hukunciyar masalaci wani ajula da mini bidiya da abu da mini bidiya da ya sai fitutu masalaci da wani ajiya ba yi wa cikin gunga da mai yaki buɗi tsoro amfani na dabo ya cika da jini wani yi saboda yutu wani da zai wai goro a tu masalaci gawa da coyi ga da na liman gina alhaji na jiga fi abuwa don ci a gawo masalaci na ya cuka da ya cufi fuke wani kyau da hanyar nan a wani bayani ya na kan sunna su kuma fara ne inda da ya ga caji dai da cewa fatan ne su ko gawa da fatan ne su ko fatan ne su ko su ko yanzu gawa ne su yi zo gawa ne su yi zo gawa ne yeye tunaimana sokamana ungapoona sopengazo ndende ikapo chale bano kwenjinozi nokuijana yaunazileo kwambali tulolake bondio lefiyeibeilefisokufapeje ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته